Eh, gaskiya wannan abu wani babban koma ne ga demokradiyya don haka akwai babban matsala 'yan majalisa sun ci amanan kansu sun ci amanan kasa kuma sun nuna mana cewa ba su san aikinsu ba kuma ba su san me ya kamata su je su yi a can ba sashi na biyar na kundin tsarin mulki ya kafa majalisa kuma ya ba su daman yin aikin na majalisa ya ba su daman yin aiki su yi dokoki wanda yake kunshi a wato exclusive legislative list wanda su kaɗai ne za su yi national assembly ba a ba wa waɗansu su je su zauna a zaure su je su tattauna ba akan dokoki na najeriya ba kuma yin wannan abun kuma zai kawo tashin hankali zai kawo tashin hankali inda san da irin kundin tsarin mulki a wannan sashi na biyar ya ce za su yi doka wa kasar najeriya gaba daya ko kuma bangaranta abin da ya shafi irin abin da zai haifar da zaman lafiya ci gaba so wannan abun ya kauce ma zaman lafiya za a je a yi ta samun za a yi ta kawo sarrai da sauransu su majalisa shawaran da zan ba su shine in har sun gaza ba su yi aikin su ba dukan su kowa ya yi murabus ya baro inna mutanen su sai je su zauna su yi aikin da su majalisa ya kamata su yi wannan aiki da za su yi yana nuna gazawan majalisa ne don haka akwai takarda da muka shirya mun turawa shi shugaban majalisa Eh, shugabannin majalisu na abana national assembly din wato senate president da kuma speaker na house of representative sannan mun yi mashi ma shugaban kasa na yi shi ma shugaban kasa kwafi eh, in ba su dau mataki da ya dace ba ko da ke abin yana kusa za mu je kotu mu je mu nemo eh, injunction a tsayar da su a hana su yin wannan abin da suke shirin yi don ya kauce kundin tsarin mulki farfesa ango abdullahi na daga cikin kakakin kungiyar dattawan arewa ya sake jaddada matsayin kungiyar tare da yin kira ga talakawan arewa cewa su sa ido. ra'ayin bai canza ba abinda muke cewa shine mu ba mu musu cewa jama'ar ƙasar nan lokaci-lokaci ya kamata su zanna su tattauna waɗansu abubuwa wanda ya dame su a cikin zamantakewarsu wannan abin da ya kamata a yi ne kuma duk ƙasashen duniya ana irin wannan in ka tuna cikin watanni har zuwa watanni shida da suka wuce shugaban ƙasar nan ya tsaya kai da fata cewa ba za a yi wannan taro ba shi da kansa ya ce bai da amfani ba za a yi shi ba saboda in har za a yi shi ina amfanin majalisar da ake da ita wanda ta zaɓo mutane ta kawo su abuja suna tattauna al'amura na yau da kullum to sai gashi cikin wacce ɗan jawabi da yi na zagayowar shekara ɗaya na na independence a october ya ce ya canza ra'ayi yanzu ya kamata ya ga ya kamata a yi wannan taro to abin da muka haska muka gani a cikin wannan shine me ya kawo canjin ra'ayinsa mu a mu matsi ne ya samu ta fuskoki da ɗan dama akwai matsi na fuskan siyasa wanda shi kan shi yake ciki da kuma matsi na ƙabilanci amma wani jigo a jam'iyyar pdp lallami ɗan fulani ya ce su kan sun amince da taron domin kuwa yana bisa ƙa'ida mun amince wato abin da yake faruwa shine kundin tsarin mulkin najeriya ya tanadi 'yan najeriya su ba da gudumawa wajen yadda za a mulke su wannan abin da ake faruwa ake faɗa na taron ƙasa ya sami amincewan majalisar zattaswa na ƙasa wanda tsoffin shugabanni suna ciki eh, ministoci suna ciki shi kansa shugaban ƙasa da mataimakinsa suna ciki wanda sun yadda sun amince a je a wannan taro saura da me ba a san na cito ba sai miya ta kare abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria. na duniya kwaggara ya sani lamarinmu na duniya babbata ya sani ka gani haka mamman ya sani kowa na waɗe ku kun kai ku da yan adam a yan najeriya magana gada zan waɗe ku baban na